al al'umma tv tasha ɗaya tilo da ke kawo ku labarai na duniya na gida da na ketare daban-daban da ɗumɗumin su kada ku manta ku danna subscribe gani da ƙararrawar sanarwa domin an karar da ku da zarar mun ɗaura sabon labari mai dokan bacci ya bige da gyangyaɗi 'Yan sanda sun kama kwamandan Hisba a otal tare da matar aure a Kano. Na Hisba ta jihar Kano ta tabbatar da labarin kama ɗaya daga cikin manyan jami'anta mai suna Sani na Sidi Uba Remo da 'yan sanda suka yi a otal a noman salan da ke unguwar Sabon Gari bisa zargin yana tare da wata matar aure. mu ta rawaito samun rahoto daga wata majiya mai tushe daga rundunar 'yan sandan ta unguwar Nomasalan inda ta sanar da ita cewa sun cafke Remo ne bayan sun samu korafi daga mijin matar kuma an kama Remo da matar a ɗakin otal ɗin da ke sabon gari. Wani mataimakin kwamandan Hisba ya je ofishin 'yan sanda domin neman a bayar da belin kwamandan da aka kama, wanda daga farko 'yan sanda sun yi watsi da bukatar kafin daga bisani suka mayar da korafin zuwa hedikwatan Hisba domin ci gaba da gudanar da bincike. A nasa ɓangaren babban kwamandan Hizba na jihar Kano, Sheikh Muhammad Harun Ibn Sina ya tabbatar da cewa sun kaɗu da samun wannan labari, amma ya bayyana cewa ya kafa kwamiti da zai binciki lamarin tare da miƙa masa rahoton binciken nan da kwanaki uku kafin ɗaukar matakin da ya dace. ya kasance babban jami'i mai kula da sashen kama karuwai kafin a mayar da shi sashen hana bara na rundunar a cewar majiyarmu. Wannan tabbas shi ake cewa mai dokan bacci ya bige da kyankyaɗi wato wanda zai kama shi ne yau aka kama. lallai kam 'yan hausa sun iya magana da suke cewa wai kamawa take a kama alƙali. ko kamawa take a ɗaure mai ɗorewa to wannan dai ta tabbata a hukumar hisba ta jihar kano wato babban kwamanda wanda a baya ya cafke karuwai bila adadin wato waɗanda ya gurfanar da wasu gaban kuliya wasu kuma aka mai da su gaban iyayensu kazalika yau shine aka kama da matar aure a ɗakin otal a noman salon da ke sabon gari wa iya yayin da mijinta ya kai ƙorafi wato hedikwatan 'yan sanda ko kuma division na 'yan sanda na wannan gurin wanda daga bisani suka kai su mame cikin wannan otal ɗin a noman Salan inda suka yi hafsi ta wannan babban kwamanda wanda al'amar ya kaɗa hukumar Hisba matuƙa kaɗawa wanda sun yi ƙoƙarin yadda za su ga an karɓi belinsa an sulhunta abin ta ƙarƙashin ƙasa domin kar a zubar da mutuncin hukumar amma abin fa ya ci tura domin me sai da aka watsa wannan abu a duniya wanda yanzu dai wannan mutumin ya shiga uku domin babban kwamandan hisba na jihar kano ibn sina ya kafa kwamiti na kwana uku wanda za su yi binciken gaggawa domin tabbatar da hakikanin laifin wannan mutumin kafin ya girbi abin da ya shuka. Lallai Ubangijinmu mahaliccinmu ya yi gaskiya da ya ce tabbas babu babba a kuransa sai wanda ya fi jin tsoronsa. Hakika wato wannan lamari ba daga waye ko kuma wane ne kai al'amarin tsoron Allah yake ba face wato zaka ga mutum cikin yanayin da ka raina shi kake mai kallon ɗan iska amma fa da zaran watakil ya daga hannu ya roƙi Allah sai ka sha mamaki domin baka san matsayinsa a gurin Allah ba hakan ne yasa ya zama wajibi mu bi nasihar nan ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na kyautatawa junan mu zato a cikin kowane irin hali zai ka duba ana cewa wai ana zaton wuta a makera sai aka kanta masaga lallai wannan magana ya dace da wannan maudu to Allah Ubangiji karfa mana asiri shi sa a koda yaushe mu kasance masu yawat istighfari domin mai ɗaki shi ya san inda yake masa yoyo Allah karfa mana asiri ba dan mu ba ba dan halin mu ba Allah ka kare mu da kare